This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Litinin 25 ga watan Nuwamba na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Baba da kanin labarai. To ba balle a yau litinin sojojin Isra'ila sun kaddamar da farmaki ta sama a wasu unguwannin kudancin Beirut a wasu hare-hare da suka biyo bayan wasu kashedi da Isra'ila ta bayar da kowa ya fice daga wurin. Ministocin harkokin waje daga kasashe masu arzikin masana'antu na duniya suna ganawa a yau litinin domin ci gaba da kokarin diflomasiya domin kawo ƙarshen yaƙe-yaƙe da ake yi a Ukraine da gabas da tsakiya. kanin jami'an ukraine sun faɗa a yau litinin cewa wani halin da rasha ta kai a birnin kharkiv da ke arewa maso yammacin kasar ya jikata akalla mutum goma sha tara kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda wasu 'yan Nijar suka fara yin tsokaci kan sabon fasfo na yin tafiye-tafiye da kasashen Nijar, Mali da Burkina Faso suka amince da shi. wato mu ba mu da wata basira da yadda za mu yi mu yi makanin mu sai mu ɗauki fasfo da burkina faso ko mu ɗauki karti da tete da mali yan nijar da ke kasashen sediyawo sun yi yan nijar da ke yawa wanda ke mali da burkina faso sannan za ku ji cewa masu ruwa da tsaki a jihar Nijar Najeriya sun koka kan yadda 'yan bindiga ke mamaye dajin horar da sojojin Najeriya da ke kwanta kowa ya san wannan abu yana faruwa a cikin dajin bariki kowa ya san kuma a nan ake kai fansa ba a ɗauki mataki ba sauran manyan nan namu ya ba mu ji muryansu ba bayan nan za mu kawo muku shirin ilimi garkuwar ɗan adam da baban gida jibrin zai gabatar inda shirin na wannan makon ya tattauna da mace ta farko da ta kafa jami'ar karatu daga gida mai zaman kanta domin bunƙasa ilimin mata da matasa amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya. A yau Litinin sojojin Isra'ila sun kaddamar da farmaki ta sama a wasu unguwannin kudancin birnin Beirut a wasu hare-hare da suka biyo bayan wasu kashedi da Isra'ila ta bayar da kowa ya fice daga gurin. Ma'aikatar sojin Isra'ila ta faɗa a cikin kashedin nata cewa mayakan Hezbollah suna gudanar da ayyukansu a Hairat Hairik. Kana jim kaɗan wasu hare-hare biyu sun tada hayaki da ya tarni sararin samaniya. kakakin ma'aikatan sojan isra'ila ya ce hare-haren sun auna babban kwamandan hezbollah ne a helkwatan kungiyar harin na zuwa ne wuni guda bayan da mayakan hezbollah suka harba rokoki kimanin 250 da wasu abubuwan fashewa a matsayin martani ga har da isra'ila ta kai a kan beirut wanda ya kashe akalla mutane 29 a hali da ake ce kuma ministocin harkokin waje da kasashe masu arzikin masana'antu na duniya suna ganawa a yau litinin inda yaƙe-yaƙen ukraine da gabas da tsakiya suka shiga matakai masu muhimmanci da kuma wani matsin lamba na ci gaba da ƙoƙarin diflomasiyya gabanin kama aikin sabuwar gwamnatin amurka fatan samar da shirin tsagaita wuta a gaza da lebanon na kan gaba a ajandar taron kungiyar kasashe bakwai da ke ganawa a wajen birnin rome da ke samun halartar ministocin kasashen kanada faransa jamus italiya japan birtaniya da kuma amurka a ranar farko ta taron na kwanaki biyu a yau litinin kungiyar ta g7 za ta samu halartar ministocin kasashen wajen saudiya masar jordan haɗaɗɗiyar daular larabawa da qatar da kuma babban sakataren kungiyar kasashen larabawa ma'aikatar harkokin wajen italiya ta ce tare da abokan haɗin gwiwa za a tattauna hanyoyin da za a tallafa wa ƙoƙarin da ake yi na cimma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a gaza da lebanon da shirye-shiryen tallafa wa jama'a da kuma inganta yanayin siyasa don kwanciyar hankali a yankin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'an ukraine sun faɗa a yau litinin cewa wani hari da rasha ta kai a birnin kharkiv da ke arewa maso yammacin kasar ya jikata akalla mutum goma sha tara gwamnan yankin kharkiv ole sanyobov ya faɗa a shafinsa na telegram cewa dakarun rasha sun kai wa wani ginin kotu hari a tsakiyar birnin kharkiv inda suka lalata sama da gidaje arba'in a yankin odessa na ƙasar ukraine gwamnan yankin ole kipar ya ce wani harin roka ya afka wa birnin odessa kana ya yi sanadiyyar asarar rayuka wani hari kuma da rasha ta kai a yankin saprosia ya jikata wani dan yaro kana ya lalata gidaje da dama in ji gwamnan yankin ivan fodorov shi ma gwamnan yankin michael vitali kim ya faɗa a yau litinin a shafinsa na telegram cewa wasu hare-haren jirgi mara matuki da rashin ta kai a kan ginin makamashi ya kawo cikas ga raba wutar lantarki sojojin saman ukraine sun ce sun kakkaɓo jirage mara matuka 71 a cikin 140 da rasha ta harba a hare-harenta na cikin dare na baya-bayan nan ita ma ma'aikatar tsaron rasha ta faɗa yau litinin cewa ta harbo jirage mara matuka 23 da ukraine ta kai hari da su a cikin dare to madalla kafin ku ji ƙarshen labaran za mu buɗe taskar rahotanninmu. mu a yayin da wa'adin ficewarsu daga kungiyar ecowas ko sai dai yawo ke cika a watan janairun biyar a hukumance ministocin cikin gida na nijar mali burkina faso sun amince da samfurin fasfon burkina faso da samfurin id card din mali a matsayin takaddun da jama'ar ta kowace daga cikin kasashen za ta fara amfani da su domin yin balaguro a maimakon fasfon ecowas da suke amfani da shi a yanzu haka duk da nijar ba abin da ta yi har yanzu. kusan da ta bi sahun mali da burkina faso ne kawai wakilin murya amurka a yamai sulaimu mini barma ya aiko mana da karin bayani la'akari da yadda lokaci ya fara kuratarwa a wa'adin shekara guda da dokokin sai da yawo suka yi tanadi wa waɗannan ƙasashe da suka sanar da ficewarsu daga sahun mambobinta ya sa gwamnatocin mali nishar da burkina faso suka dukufa da neman hanyoyin maye guraben mahimman ababen da ke da nasaba da kungiyar ta ci gaban tattalin arzikin kasashen yammacin afirka mafari kenan ministocin cikin gidan kasashen uku suka yi zama a bamako da neman mafita a kan batun takardun bulaguro. Ministan cikin gidan Nijar Janar Muhammad Tumba ya ce dukkanmu mun yarda da samfarin fasfon Burkina Faso a matsayin mafi dacewa da kasashenmu. Haka kuma samfarin katin kasar Mali na iya zama mafi cancanta da yankin nan namu. Kuma hakan ya yi daidai domin idan aka lura za a gane cewa abin zai fi zo mana da sauki. mamba a kungiyar farar hula ta mpcr ibrahim na maiwa ya yaba da matakin domin a cewarsa abu ne da zai karfafa cuɗanya a tsakanin al'ummomin kasashen ios akwai 'yan matsaloli da ake fuskanta kamar in dan mali ya taso zai zawa nijar ko kuma dan burkina faso ya tashi zai na mali game da wani binciken takardun na to yanzu wanga abu ya an kaddamar da shi zai ba da dama ta ka gani dan Nijar in ya tashi sai ya tai Mali dan Mali kuma in ya tashi ma ya tai Burkina Faso da passport guda card identity ita ma duka guda ce eh, ga kasashen waɗannan namu uku wannan abun alfahari ne ci gaba ne cikin wata tahiya ta mu dan mali da yan burkina faso da kyan niger su zamanto tsintsiya maɗan ki ɗaya. ministan ya kara da cewa idan komai yana tafiya kamar yadda aka tsara za a fitar da waɗannan takardu a shekarar 2025 a ko ina a kasashen ios kuma bayan ganawa da shugaban rikon kungiyar shugaban gwamnatin mali janar asimi gwaita ya ce da su mataki na gaba shine a hamsarta ɗaukan matakan isar da su hannun jama'a da yake bayyana ra'ayinsa a kan wannan yunkuri sahanin muhammadu wani mai hamayya da gwamnatin mulkin sojan nijar na ganin abin a matsayin wanda ka iya haddasa cikas wa harkokin 'yan nijar mazauna ƙetare wato mu ba mu da wata basira da yadda za mu yi mu makanun mu sai mu ɗauki fasfo da burkina faso ko mu yawo sun yi 'yan nijar da ke yawa wanda ke mali da burkina faso shin suna son kuma hari eh, 'yan ƙasa da ke zaune cikin ƙasashe na sai wani cote wani gana eh, benin da sauransu su shiga cikin halin ƙaƙani kai a jajibirin cika shekara guda da kafa kawancen ios ne shugaban rikon kungiyar asimi gwaita na mali ya sanar cewa niger da mali da burkina faso za su bullo da sabon fasfo nan ba da jimawa ba domin jama'ar yankin a ranar 28 ga watan janairun 2024 ne kasashen uku suka sanar cewa sun fice daga sai da yawo saboda zargin kaucewa ainihin manufofin da aka kafa ta ya zuwa yanzu yunkurin mayar da su sahun dangi ya faskara a ci gaba da sauke shingaye kasashen uku a taron da suka yi a tsakiyar makon jiya a nan yamai sun cima wata yarjejeniyar sassauta farashin wayar telefon a tsakaninsu sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to madalla gaida sule mummuni barma da wannan rahoton har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka yanzu kuma ga karshen labarin duniyar kasashe a fadin duniya sun samu kwarin gwiwa a kan batun rikicin tattalin arziki yayin da shugaban amurka mai jiran gado donald trump ke barazanan sanya haraji mai yawa musamman akan china wannan rashin tabbas ya sa gwamnatoci da 'yan kasuwa cikin zallumi kan yadda za su mayar da martani ga lamarin yayin wa'adin mulkinsa na farko donald trump ya dora haraji mai yawa akan china lamarin da ya girgiza tattalin arzikin duniya kafin dawowansa trump ya sha alwashin daukar kwararren matakai na ɗora harajin kashi goma cikin ɗari akan dukkan kayayyaki da za a shigo da su amurka da kuma ɗora kashi sittin cikin ɗari na kayayyaki daga china yayin da china ta ki mai da martani kai tsaye ga barazanar trump ta yi kashe kashedi kan karuwar rikicin tattalin arziki mao ning ita ce kakakin ma'aikatar harkokin wajen china ta faɗa a cikin harshen china tana cewa ba mu amsa tambayoyi da aka yi su kan tsammani, amma bari na sake nanata cewa babu wanda ya nasara a yakin kasuwanci, kuma duniya ba za ta ci moriyarsa ba. A ƙarshe, akalla 'yan kasar somaliya 22 ne suka mutu yayin da wani jirgin ruwan bakin haure ya kife a gabar tekun kasar madagascar a ƙarshen mako a cewar ministan yada labarun somaliya dawood awais hukumar kula da kogi tashoshin ruwa da kuma harkokin teku a kasar madagascar ta ce wasu jiragen ruwa biyu sun taso daga somaliya zuwa wani yankin teku na french india da ke mayot a ranar biyu ga watan nuwamba tafiya ta ɗaruruwan kilomita a ranar asabar hukumar tashar jirgin ruwan ta ce masunta da ke yankin sun tsamo jirgin ruwan farko da ya kauce wa hanyarsa a ranar juma'a a kusa da nozi iranja sun ceto mutane 25 da suka hada da maza goma da mata goma sha biyar amma wasu mutum bakwai a cikin jirgin sun mutu in ji hukumar ministan yada labarai na somaliya a wales ya ambato kalaman takwarorinsa na madagascar inda suka tabbatar da mutuwar mutane 22 A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Yayin da 'yan bindiga suke ci gaba da cin karensu babu babbaka a wasu sassan ƙasar Najeriya. inda ko a makon da ya gabata sai da suka kashe 'yan banga biyar a jihar Neja da ke arewa ta tsakiyar Najeriya. Masu ruwa da tsaki a jihar dai sun ce akwai buƙatar haɗa kai domin tunkarar wannan matsalar da ta ci ta cinyewa a dajin bariki da ke karamar hukumar Kwantagora da ke da ake horar da sojojin Najeriya. Daga Neja, ga rahoton da wakilin Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana. Majalisar Dokokin Jihar Niger Najeriya ta sake bayyana damuwa akan yadda ta ce 'yan bindiga na ci gaba da mamaye babban dajin horar da sojojin Najeriya da ke cikin jihar. Wannan dai shine karo na biyu da majalisar ta kuka akan wannan daji na horar da sojojin Najeriya da ke barikin sojoji na Kwantagora. a lokacin da yake miƙa tallafin kuɗi naira miliyan goma tare da baburan hawa guda biyar ga iyalan wasu jami'an tsaron 'yan banga guda biyar da 'yan bindigar suka hallaka a garin wamba ta ƙaramar hukumar mariga a cikin makon jiya shugaban majalisar dokokin jihar niger honorable abdulmalik sarkin daji ya ce akwai buƙatar shugabanni da ke yankin musamman 'yan majalisar tarayya da kuma sanatansu da su haɗa kai su koma yankin na masarautar kwantagora domin tunkarar wannan matsala da ya ce ta wuce tunanin duk wani mutum. Waɗanda ke Abuja, Senator, House of Reps, duk wasu masu appointment a federal da Allah mu dawo kwantagora mu zo mu tare. Domin me idan muka haɗa kanmu muka tunkare su za su saurare mu. Yau kowa ya riga ya sani abubuwan da suke ta faruwa a dajin bariki. Irin matsalolin da ke ta tasowa ake ta samun cece kuce. Majalisa mun fito mu yi magana ba ganin laifin sojoji muke yi ba amma kowa ya san wani wannan abu yana faruwa a cikin dajin bariki kowa ya san kuma a nan ake kai fansa ba a ɗauki mataki ba sauran manyan nan namu ya ba mu ji muryansu ba to mu dawo mana idan yau aka ce ga barayin nan sun ɗunguma mu taru ga spika ga sanata ga house of reps mu shiga barikin mu je mu ce ga barayin nan sun fito a nan ku kai musu ɗauki ka gani za su je ko ba za su je ba. Ɗaya daga cikin shugabannin 'yan bangar Isriyaku Kwamanda Kulu bayan nuna jin daɗi akan tallafin da suka samu ya bayyana yadda suka fafata da waɗannan 'yan ta'adda. Allaran da muka yi wannan fada da mutanen nan abin da ya sa har suka kai suka yi mani banna ga yara ba mu ɗiya kwata-kwata sun kare kenan gaba ɗaya sun kare mana in ba don karewan wannan alburusin ba gaskiya ina tunanin za mu ƙara ɗiban lokaci ana wannan aiki. An ce daga baya ma kuma kun mai da martani kun yi nasara ga ya mana ya. Yawwa ranar nan sun biyo a cikin dare sun fito nan yamma ina ganin misalin karfe takwas ne ko tara na dare sai muka fita ko da muka je sai muka ajiye mashina sannan sai muka faɗa wannan daji kuma Allah ya taimake mu an yi musu wuta sosai a cikin wannan dare kuma ina tunanin insha Allah eh to ka san aikin dare ne kuma ana gamawa ne sai muka sake wutowa to shugaban karamar hukumar ta Mariga Honorable Abbas Kasuwar Garba ya ce kashe waɗannan 'yan banga lamari ne da ya matukar tayar da hankalinsu. Mazaje ne sosai jajirtattun jami'ai ne na banga wanda abin ya taɓa zuciyarmu sosai wanda mun yi tsammanin rasa su ma da muka yi a gwiwan sauran abokan aikin su ya yi sanyi amma abin mamaki sai muka ga abin ya ƙara zaburar da sauran jami'an 'yan banga wanda suna tabbatar muna su suna kyautata shahadar 'yan uwansu kuma su ma in dai wannan ce hanya Allah zai kashe su gare ta to sun shirya. Da kokarin samun rundunar sojin Najeriya kan lamarin dajin horar da sojojin Najeriya da majalisar jihar Niger ta ce 'yan ta'adda sun mamaye ya ci tura. To amma ko a wata sanarwa da hedikwatar sojin Najeriya ta fitar a kwanakin baya ta musanta wannan bayani. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru ba tsare da wannan rahoton daga jihar Nijar Najeriya. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. ilimi garkuwar dan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku. Masu rarwa salamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam. Shirin namu na yau zai duba ƙoƙarin da 'ya'ya mata ke yi ne wajen samun ilimin zamani ilimin da kuma ya kai ga irin wayannan mata ta zama dakta ko samun digirin digirgir kai har ma dai da mallakar jami'a mai zaman kanta a arewacin najeriya ba tare da ja ku da nisa ba zan hada ku da wakilinmu na bauchi abdulwahab muhammad domin jin sunan bakwar tamu daga bakinta a'udhu sunana dr aisha bala matan gwamnan jihar bauchi kuma fassarauniyar bauchi garkuwar al alkur'ani da makaranta founder Muhibba foundation and chancellor almuhibba Muhibba university ka yi magana ko ka tambaya akan hidiman ilimi wanda ilimi shine gaba daya rayuwar dan adam wanda daga ciki abin da muke cin gajiyarsa kenan har allah subhanahu wataala ya kawo wannan matsayi ko ya kawo mazajenmu har ya kai ga mu ma a ƙarƙashinsu muna iya tallafawa shi sa muka ga cewa ya kamata tunda da mun ci gajiyan ilimi mun san amfanin ilimi yana da kyau a mu ƙara tallata shi mu ƙara ba da ƙarfin gwiwa ma 'ya'ya da jikoki da iyaye ma akan cewa lalle ya zama dole ilimi akan kuwa wannan shine ya ja hankali na akan hidiman ilimi dole mutum yana da inda yake so ya kai da inda ya fara kamar kimfin mai da hankali ne a fannin ilimin mata ko kuma dai a kikan hada duk maza da mata ne a ina ba da to tallafi ko gudumawa akan ilimin maza da mata ina yin sa a ƙarƙashin foundation dina ina yin sa a ƙarƙashin ofis ɗin first lady amma mun fi yin shi aksare a kan ofis ɗin almuhibba foundation tunda a nan muna samun tallafi daban-daban daga wajen jama'a bayan allah kuma mun fara wannan tun daga a abuja tun lokacin da nake matan eh, minista ko tun ma kafin lokaci a shekara wajen goma sha wanda a yanzu haka abuja muna da gidajen marayu goma sha duk da ba wai namu ba ne na jama'a ne akwai na gwamnati a kusan kowanne akwai irin tallafin da muke basu akwai da mun sa su a makarantar mu na daga primary secondary waɗansu har yanzu suna university da mun sa su a makarantar islamiyya mu muke biyan su duk a karkashin almuhibba foundation kan tallafa musu a wajen bannin rashin lafiya akan tallafa musu a gefen abinci da sauransu duk wayannan ta gefen almuhibba foundation wani abu kuma da zai ba masu sauraro mamaki shine cewa dr aisha bala muhammad ba ta samu yan karatun boko ba a lokacin da take gidan iyayenta duk da gatan da take da shi ta koma makaranta ne tun daga aji daya bayan da ta yi aure tare da taimakon mijin nata kamar dai da za ku ji daga bakinta a yadda nake faɗa cewa ban yi karatu a lokacin da nake gidan iyayena ba na yi karatu na addini amma na boko ban taɓa yinsa ba ban je firamare firamare ba ban je secondary school ba sai da na bayan na yi aure a ganin tun ina gida ina son makaranta da ke yayi mu maza duk 'yan makaranta ne sannan akwai 'ya'yan abokanan mahaifina sun yi karatu so ina da sha'awa kuma akan kawo yara daga oda state su zama iyayenmu su zama guardian ɗinsu so mu ake turawa every friday ran juma'a mu je mu duba su to wai na buwa yana bani sha'awa bayan na yi aure na haifi yara uku sai na na gaya wa shi mai gida da cewa lalle ni ma fa ina son ga na ci moriyan ilimi tunda shi ma ga shi ya yi karatu dan boko ne gefen boko kuma matan abokansa yawanci da yawansu yan boko ne wanda bai yi kasa a gwiwa ba ya samo min lasin tica muna yi tare da yara na cikin gida muka fara daga abcd zuwa z daga nan da mun shekara daya a ganin kokarin da nake da shi ya kai ga cewa bari ya je ministry of education ya nema mun zuwa a shiga secondary school na fara a nan garki a lokacin ba daukan matan aure batun da ina so suka ce nan shiga zan fi karatu sai dai yi behaving as a normal a wato person na yarinya wanda a lokacin sukan sa skirt ne da baret haka na kan yi kuma da haka muka fara inda na yi from 1 to 3 saboda su challenges na ciki da sauransu kuma ba dama ka ce makarantar tun da as na yara ne sai na yi dakata daga baya sai na koma su tutorial kaje na fara na sake kuma bar muka yi moving from garki to wuse a can abuja kenan sai na sake komawa makaranta a nan wuse a bayan na yi tutorial sai na rubuta private gce dan abin da ya fito ban yi na sake joining makaranta a maraba inda nan ma na sake rubuta waye sai allah ya bani sa'a daga nan kuma na shiga a university abuja a nan ne na fara muka yi joining open university distance learning na karanta public administrative so ganin jin daɗin karatu da yadda na kan iya expressing ɗin kaina duk da dai turancin bai kai ga yanda muke so ya samu ba da koyaushe hausa ake yi kuma baka fara shi da farko ba but alhamdulillah wannan shi ya jawo hankali na cikin foundation dina sai na ga cewa ya kamata mu bude makarantu wa matan aure wanda muka fara da alkalin local government muka fara da district biyu a duguri district da kuma pali district daga nan kuma muka shiga kirfi a inda ake karantar da mata karatun arabic da kuma karatun boko sai muka yi collaboration da basami su ne za su yi interview wa malaman mu ko muna biyan su allowance muna daukan malamai a garin waɗanda suka yi ritaya sai su dinga karantar da su kwanan nan ma za mu je a graduating din wai sun sha Allah. waɗanne irin kalubale ƙungiyar almuhibba ke fuskanta musamman ganin ana mu'amala ne da matan aure a matsayin ɗalibai? Kalubale da su matan zan ce saboda daɗin karatu in ta da almuhibban ta ɗiba shekara guda amma ba sa yadda su fita dole haka nake sake hakuri a bar su cewa su yanzu ka fara jin daɗi wanda bata san eba ba ko bata san alifin ba'un ba ga karatun hausa ga su suna sanin farillan sallah alwala farillan wanka duwai na abubuwa muna da kalubale wanda shi yake jawo mana fitinu da yawa a kasanmu najeriya iyaye mata ba su karatu balle su karantar da 'ya'yansu tarbiyyar da damu mu suka ba mu a da ɗan litil karatun da suka yi yanzu shi babu shi ma a kauye saboda ni tunda na fito a ƙauye ina da dangi a ƙauye ina alaka da su ina zama da su in tambaye su so duk su fitinu da yawa yawanci gaskiya rashin ilimi ilimi ba mu da ilimi ba mu da wayewa masu sauraro ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilinmu na bauchi abdulwahab muhammad da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin julie leather gresham baban gida jibrin kicci a huta lafiya sai wani makon can hakika ba da tangarda ba kan marar ilimi abun rai to madalla gaida baban gida jibrin yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakon da ku aiko mana ta hanyar imel. To yau filin zai fara ne da sakon Sama'il Agnes Malam Fatori mazaunin Difa jamhuriyar Nijar. Mai cewa samun ragin farashin man fetur na naira ashirin kan kowane lita ga dalalan man fetur wato Ipman a matatar man dangote wannan abu ne mai kyau. Aka ce wai mai neman yin sama ne ya taka leda. duk da cewa dai ragin bai taka kara ya karya ba sannan da bukatar kamfanin man nnpcl a kasar mu najeriya ya ba da gudunmawarsa wajen sayan ɗanyen man fetur a matatar man dangote a daina siyo mai daga ƙetare sai kuma saƙon shehu adamu rijau mai cewa mun ji an ce dangote ya rage naira ashirin a farashin man fetur ɗinsa to sai mu ce da babu gara ba daɗi amma dai mun so a ce ya mayar da litar mai naira ɗari biyar ne shi ko malam hassan dogon faci ba tsari daga jihar katsina najeriya yake assalamu alaikum biyoyi hausa hakika matakin da al'ummar karamar hukumar ba batsari suka ɗauka na kare kansu daga hare-haren 'yan bindiga matakin ya haifar da ɗa ido domin hanyoyin da aka daina bi a baya to a yanzu mutane suna bi su je gona ko wata ma'amala ta yau da kullum mutane kan yi zuga zuwa gonakinsu kowa ɗauke da abin kare kai domin ɗaukar amfanin gona ba tare da wata barazana ba To madalla gaida Ibrahim Garba yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. To baballe a ƙarshe a yau litinin sojojin isra'ila sun kaddamar da farmaki ta sama a wasu unguwannin kudancin beirut a wasu hare-hare da suka biyo bayan wasu kashedi da isra'ila ta bayar da kowa ya fice daga gurin ma'aikatar sojin isra'ila ta faɗa a cikin kashedin nata cewa mayakan hezbollah suna gudanar da ayyuka a heret herak kane jim kaɗan wasu hare-hare biyu sun tada hayaki da ya turnike sararin samaniya a hali da ake ce kuma ministocin harkokin waje da kasashe masu arzikin masana'antu na duniya suna ganawa a yau litinin inda yaƙe-yaƙen ukraine da gabas da tsakiya suka shiga matakai masu muhimmanci da kuma wani matsin lamba na ci gaba da ƙoƙarin diflomasiyya gabanin kama aikin sabuwar gwamnatin amurka fatan samar da shirin tsagaita wuta a gaza da lebanon na kan gaba a ajandar taron kungiyar kasashe bakwai da ke ganawa a wajen birnin rome da ke samun halartar ministocin kasashen kanada faransa jamus italiya japan birtaniya da kuma amurka To ma da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato takwas da rabi kenan agogon ghana da gmt za mu sake dawa da wani sabon shirin kafin sallama da ku sashen hausa na muryar amurka na mika sakon ta'aziyya kan rasuwar fitaccen malamin addinin musuluncin nan kuma tsohon babban ma'aikacin gwamnati a najeriya wanda ya kasance ciyaman ɗan jama'atar nasarar islam a kaduna malam jafar makarfi Allah ya ji kansa da rahama ya kuma ba da haƙurin dangana amin. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai da Fiona wa mayi nan dudu da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya. Sai mun haɗu insha Allahu a cikin shirin mu na dare. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.